This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na la'asariyar yau Laraba ɗaya ga watan Mayu shekarar 2024 da ya dace da ranar ma'aikata ta duniya wato ranar sallan ma'aikata kenan kuma muna muku barka da sallan ku. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Sarfilu da kanan labarai. To baba yau laraba sakataren harkokin wajen Amurka ya bayyana kudurinsa na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Hawa kuma za a ji cewa an yi aron gama da sanyin safe yau laraba a wasu sansanonin masu goyon bayan Falastina a jami'o'in California da Los Angeles. Daga nan za a ji cewa yau laraba ma'aikata da masu fafutuka da sauran mutane a biranen Asiya da Turai sun fito kan titina don bikin ranar Mayu. Kanan labarin kenan kamar yadda ka ji a gabatarwa yau take ranar ma'aikata ta ƙasa da ƙasa inda yau za mu garzaya jamhuriyar Nijar mu ji hali da ma'aikatan ƙasar ke ciki. Ma'aikaci bai da hanyar samun kuɗi in ba albashi ba, to komi na ƙara tsada albashi bai gusa ba, ba a yi ƙara albashi ba, bai da wata hanya da zai samu kuɗi sai hanya wani albashin kenan ma'aikaci iya cikin halin haƙulaƙi. A Najeriya ma an gudanar da irin wannan bikin a ranar wato ta ranar ma'aikata a duniya kenan a daidai lokacin da ma'aikatan kasar ke cikin wani hali na ni'asu. kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na zainab babaji wanda a yau shirin zai ci gaba da kawo tattaunawa a kan lacca na bayan azumin watan ramadan don haɗa kan addinai da 'yan jarida suka shirya yanzu sai a shirya a ji wato labarai kashi na farko to jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya yau laraba sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya bayyana kudurinsa don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas wanda ya haɗa da sakin mutanen da hamas ke garkuwa da su a gaza ya kuma ci dalilin da ya sa ba a cimma wannan buri ba shi ne saboda hamas akwai wani kunshi akan teburin kuma yanzu kamar wato kuma kamar yadda muka ce babu jinkiri babu uzuri lokaci yayi in ji blinken yayin da yake gana da shugaban isra'ila isaac hazok a Tal aviv blinken ya ce taron zai kuma hada tattaunawa kan taimakon jin kai ga gaza babban jami'in diflomasiyyar amurka ya sha yin kira ga hamas ta amince da kudirin tsagaita buɗe wuta a ziyarar da ya kai yankin da ya hada da ziyarar farko a saudiya da jordan a ɗaya bangaren kuma an yi aron gama da sanyin safe yau laraba a wasu sansanonin masu goyon bayan falastina a jami'o'in california da los angeles inda masu zanga-zanga suka yi ta jefa wasu abubuwa tare da ƙoƙarin wargaza shingayen da ke sansanin a ɗaya bangaren na ƙasar kuma 'yan sandan birnin new york sun share wurin zanga-zanga goyon bayan falastin a jami'ar columbia inda masu zanga-zanga suka mamaye wani ginin harabar jami'ar jami'an ucla sun ayyana zanga-zangar da ke neman janye mu'amalar jami'ar da isra'ila a matsayin haramtacce doka kuma ta saba manufofin jami'ar da farko dai masu zanga-zangar da masu zanga-zangar adawa da su kowa na bangaren sa da ya bambanta da juna da yammacin jiya talata sai dai lamarin ya rikide zuwa tashin hankali da sanyin safiya yayin da masu zanga-zangar suka rika harba wasu abubuwan wasan wuta zuwa shingen sansanin masu zanga-zangar an da ya sami 'yan ƙananan rikici tsakanin ɓangarorin biyu a gaban shingayen kuma a yayin da 'yan sanda suka tura yankin wato suka tura yankin bisa bukatar shugabannin jami'ar jami'an ba su kai ga raba ɓangarorin biyu ba a new york 'yan sanda sanye da hulunan kwano da shigar kota kwana sun kama masu zanga-zanga goyon ba falastina a jami'ar columbia da wasu kwalejin wato da wasu a kwalejin new york da ke tazarar layuka ashirin a yau laraba ma'aikata da masu fafutuka da sauran mutane a manyan biranen asiya da na turai sun fito kan tituna don bikin ranar mayu tare da zanga-zangar adawa da hawa farashin kayayyaki da kuma dokar gwamnati kan ma'aikatan tare da yin kira da a ƙara haƙoƙin ma'aikata. ranar mayu wadda ta zo ranar ɗaya ga watan mayu ana bikin ƙasashe da yawa don bikin 'yancin ma'aikata abubuwan da suka faru a ranar mayu kuma sun ba da dama ga mutane da yawa don yaɗa koke-koken tattalin arziki ko na bukatun siyasa 'yan sanda a istanbul sun tsare mutane da dama da suka yi kokarin isa dandalin taksim na tsakiyar ƙasar domin nuna adawa da dokar hana gudanar da ranar ma'aikata da gwamnati ta yi a wurin da aka fi sani da wurin ma'aikata gwamnatin shugaba da sif tayyip erdogan dai ta daɗe tana haramta taksim wajen gudanar da gangami da zanga-zanga bisa dalilan tsaro sai dai wasu jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin kwadago sun sha alwashin yin tattaki zuwa dandalin wanda ke da kima ga ƙungiyoyin kwadago. an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan jamhuriyar niger ta bi sauran sauran kasashen duniya wurin gudanar da bukin ma'aikata ta ƙasa da ƙasa wanda ake gudanar da fariti a duk wata wato rana ɗaya ta watan mayu a kowace shekara a jamhuriyar niger an kaddamar da bukin ranar ma'aikatan ne a cikin hali na karancin kuɗi da tsadar rayuwa wakilin muhammad mahmud ya haɗa mana rahoto akan haka ɗaya ga watan mayu rana ce da aka ware a duk shekara a matsayin ranar ma'aikata ta duniya domin yin waiwaye a dan tafiya kan nasarori da ma'aikata suka samu da kuma matsaloli ko kalubalen da suke fuskanta a kasashe daban-daban sai dai ranar ta zo ma'aikatan nijar daidai lokacin da kasar ke fama da hauhawar farashin kayan masarufi lamarin da ya sa ma'aikatan kokawa kan yadda albashi baya isa biya musu bukatu na yau da kullum abdurrahman kulbali shine shugaban kungiyar kwadago ta cnt babban matsalar ma'aikaci yau tsadar rayuwa kowa ya sani rayuwa ta yi tsada yau kowa in aka ce wani abu ya ƙara kuɗi mai talla ice zai ce rayuwa ta yi tsada ya ƙara ma ita shi kuɗi mai talla ruwa a jarka zai ce rayuwa ta yi tsada ya ƙara ma jarka kuɗi mai ma'aikaci bai da hanyar samun kuɗi in ba albashi ba to komi na ƙara tsada albashi bai gusa ba ba a yi kara albashi ba bai da wata hanya da zai samu kuɗi sai hanya wani albashin kenan ma'aikaci iya cikin halin haƙulaƙi yau shinkafa ta kai sha bakwai masara haka wanda dole ne za a saurare mu za mu samu warwarewa shi. Ƙungiyoyin kwadago sun bayyana irin bukatunsu da suka ce suna fafutukar ganin gwamnatin ta samar musu da wata mafita wanda zai dace da halin matsin da ake ciki a yanzu a Nijar. Suleiman Abdu Jubbo jigo a ƙungiyar kwadago ta EJTN. Mun ba da wasu koke-koke wanda muna ganin ya kamata gwamnati ta ɗauki matakai saboda ta gyara. Koke-koke shine dabar a ƙarawa ma'aikata kuɗi saboda kowa ya sani yanzu cikin matsalar da muke ciki kuma kashe-kashe kan hanya kuma becin wannan akwai matsaloli da ma'aikata suke samu a gurin aiki ne dan jarida ne ma'aikacin lakon ne na likita ne ya kamata su ma magabata su ɗauki matakan da ya kamata becin wannan ana jan kafa wajen ba su kuma becin wannan akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata a ci an musu staci particular iri daya kungiyoyin ma'aikatan dai sun buƙaci ga gwamnatin Nijar da ta kawo ƙarshen kwantaragi domin inganta harkokin aiki a ƙasar Abdulaziz Musa magatakarda a kungiyar kwadago ta CNT reshen jihar Agadez shi contractualization dama da ana yin ta babu ka'ida ne bai kamata mutum ya yi ta kwantara har shekara biyu shekara fudu ya kamata da an kai fudu ya kamata an wuce wannan an nemi kuma ci gaba yanzu cikin tahiyar da muke gwamnati yana iya daidaita tunda akwai niyyar daidaita sai a yi niyyar daidaita a bar ma ka a kara wannan kwantarakin ma'aikatar a karkashin ƙungiyoyi sun fito inda suka gudanar da jerin gwano a gaban gwamnonin jihohi kamar yadda aka saba a kowace shekara domin mika su. sunana nasiru waziri gaskiya mu tsammani masallar da za ta yi amma gaskiya mun ga sauyi da yawa mu danganta da wannan sallah ta bana sai mu ce an gode Allah duk shekara muna hutuwa muna fata Allah ubangiji ya kama mana Allah ubangiji ya mana budi na alheri fanta min daudu mun fito da daliban mu mun gwada musu abubuwan da muke yi a cikin lakol gaskiya alhamdulillah tunda an yi shekara biyu zuwa uku ba a samu akai defile ba kuma gaskiya yanzu bana da aka samu aka yi defile abun kuma yahi na shekarun hwarin da aka yi na dai ba mun misali a gaskiya muna farin cikin wannan rana ta sallah aka yi marsh a hankali cikin hankali kwance. Hukumomin sun karɓi koken ma'aikatan tare da bayyana musu cewa za su zauna kan teburin tattaunawa. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC za a kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. yanzu ko gasar filu da ci gaban labaran duniya. masanin kimiyya na farko da ya bayyana tsarin kwayar cutar covid-19 a china ya ce an bai shi ya koma ɗakin bincikensa bayan kwanaki na zanga-zanga yang yonghen ya kafe ta yanar gida safe yau laraba cewa hukumomi sun amince masa don ba shi da tawagarsa damar komawa ɗakin gwaje-gwajensa kuma ya ci gaba da bincike a halin yanzu. ya kasance eh, yana gudanar da zanga-zangar zaman dirshan a wajen ɗakin bincikensa tun ƙarshen mako bayan da aka sanar shi da tawagarsa ba zato ba tsammani cewa dole ne su bar ɗakin binciken nasu alama ce ta ci gaba da matsin lamba na beijing kan masana kimiyya da ke gudanar da bincike kan coronavirus wani harin makayin mai linzami da rasha ta kai yau laraba kan birnin odessa mai tashar jiragen ruwa na ukraine ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu uku in ji gwamnan yankin gwamna ole kifa ya ce an kuma samu lalacewar ababen more rayuwa daga harin wanda shine karo na biyu da aka kai a odessa cikin kwanaki masu yawa ma'aikatar tsaron rasha ta faɗi yau laraba cewa ta daƙila hare-haren jiragen saman ukraine Sa kai kan wasu yankunan rasha ma'aikatar tsaron ta ce ta lalata jiragen sama marasa matuka guda uku a yankin varnes da kuma wani maras matuki da a yankunan belgorod da kurs da kuma razan alexander gusev gwamnan voronezh ya ba da rahoton wato faɗowar tarkacin jirgin da ya lalace a wani gida amma ba a samu asarar rai ba. A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu ko bari mu leƙa Najeriya inda wato za mu ji abin da ma'aikatan ƙasar ke ciki a wannan ranar da ma'aikata ake bikin ranar ma'aikata a duniya. Wakiliyar Rukayya Basha ta haɗa mana rahoto akan haka. na tuntuɓi comrade nasir kabir sakataren tsare-tsare na ƙungiyar kwadago a najeriya ta wayar tarho game da wannan rana ta ma'aikata kuma na fara ne da tambayarsa game da sabon albashin da gwamnatin tarayya ta ayyana da kuma irin matakan da suke shirin ɗauka game da halin matsatsi da 'yan najeriya ke ciki a matsayinmu na ƙungiyoyin kwadago a najeriya mun lura cewa mutanen nan 'yan jari hujja ne ba kasan bane a gaban su ko ba ma'aikata bane a gaban su. ta yaya za a ce mu da muke kukan cewa amma ma'aikata karin kashi kusan a casa'in ko kuma tamanin da wani abu na kashi a na dubu ɗari shida da wani abu yau a waye gari da rashin kunya har gwamnati ta fitar da sanarwar mafi kankanta albashi na ko naira dubu talatin da biyar zuwa arba'in da biyar kinga wannan ya zama rashin kunya ya zama rashin imani da rashin mutunci da dama mun sha faɗa a wannan gwamnatin ba ma'aikata bane a gaban su ko ba talakan Najeriya bane. Wasu na zargin wannan fafutuka da kuke yi domin biyan bukatar kanku kuke yi da zaran kun cimma burin ku babu ruwanku da matsalolin da 'yan Najeriya ke ciki ko me zaka ce game da wannan zargi? To wannan ai zancen banza ne da mun sha jin su kuma mun faɗa duk masu cewa sai kungiyar kwadago mun sun gagara har yau fitowa su nuna inda aka yi haka wannan ina mai tabbatar miki magana ne daga bakin gwamnati kuma suna yaudara yan uwansu jahilai sauran yan najeriya da ba san me suke ba da za a gaya musu cewa kada su bi kungiyar kwadago to kada ku bi kungiyar kwadago ku bi gwamnatin yawa gari yawa ya yau nawa kake sayan biredi nawa kake sayan abinci nawa kake sayan ruwan sha nawa kake sayan abubuwan more rayuwa da haka wannan zargin banza ne. wani kira za ka yi ga 'yan Najeriya game da wannan rana ta ma'aikata a kiran da muke wa 'yan Najeriya kamar yadda muka faɗa a mu abin da muka sa a gaba shine ba za mu zuba ido gwamnatin Bola Mai tunubu tana abin da ta gada ma a Najeriya ba a wannan ya zama wajibi kowane ma'aikaci da kuma kowane ɗan Najeriya ya tashi ya san abin da dare masa ya kwaci 'yancinsa ba lallai sai ka fito kai ko na fito da hukuma ko kuma abin da doka ya saba ba ita ta saba doka ba akwai hanyoyi da yawa ko muna kan shirye-shirye da yadda za mu tunkari wannan rashin imani da rashin adalci. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da sa rai game da sabbin tsare-tsaren da gwamnatin tarayya za ta fito da shi domin fit da su daga mawuyacin halin da suke ciki. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja, a Najeriya. To a gaida Rukayya Basha da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewar mu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa. shirin zamantakewa zai ɗora ne kan bayanai na haɗin kan al'umma da mahalarta taron da ƙungiyar 'yan jarida a jihar Plateau ta tattaro don jin tasirin darussan da al'ummar musulmi suka koya a lokacin azumin watan Ramadan da yadda za su yi amfani da su har bayan watan Ramadan don haɗa danƙon zamantakewa da samun zaman lafiya mai ɗorewa. To duk wani abin da ya kamata mu yi domin haɗin kan junanmu domin mu tafiya ɗaya abu ne wanda muna maraba da ita ni duk inda dai nake inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya kamar gidana yawancin domestic servants ina christians ne Sheikh Umar Faruk Muhammad shine ya jagoranci sauran waɗanda suka gudanar da jawabai na haɗin kan al'umma. Shi lamarin zaman lafiya kwanciyar hankali ana fara shi ne daga al'umma. Ba wanda za mu kya daga waje ya zo ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mu ya kamata mu fara. Kuma ita wannan kungiya na NUJ na 'yan jaridu sun buɗe ƙofa. ga sauran da su haɗa kan musulmai da Kirista a zauna lafiya da wani ba baya bautan komai a wannan ƙasa namu. A cikin jawabinka yi batun darussa da za a samu ko da bayan azumi. ilimi ne musamman wajen haɗin kan al'umma waɗanne darussa ne za a yi amfani da su wajen haɗin kan al'umma bayan ma azumi yawa bayan azumi ana so duk lasin da ka rike azumi kana yi to a ci gaba su bayan azumi zai zama to an haɗa kan al'umma kuma babban haɗin kai shine mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halice mu ne maza da mata da kabilu daban-daban da yare daban-daban ko ba haka ba sannan kuma ya haka ne da ba don wai ya ra'ayin shi mai a'a ya ma haka ne don mu zo mu gane juna mu fahimci juna mu zauna lafiya annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wanda ba musulmai ba ya zauna da wanda ma ba ba kristan ba amma an zauna lafiya in ban manta ba da za a yi hijiran farko ina aka tafi Habasha ya ce ku je habasha akwai kristan king ko ba ka ba na josh ko kuma hada aishi rukayya da mijinta usman suka tafi so ka gani zaman lafiya mu za mu kawo mu zaman lafiya allah ma ya gama da cewa alkur'ani ko lakum dinukum waliyadin addinin ku na gare ku kuma addinin mu na gare mu wannan shine malamai Madam Ayuku Paspo, shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Plateau, ta ce ɗan jarida na bukatar fahimtar kowane irin batu, walau na addininsa da ma wanda ba addininsu guda ba. Lecture da aka presenti yau, kamar ni ban san waisu abubuwa a haka ɗin ba. Kuma ka san ɗan jarida kai kamar ya kamata ka san wani abu akan komai da komai. So kar ka zo na kawai a cikin ɗaki ka ce ka sani. don baka sani ba amma ka ga da aka zo an bi mu nan nuj aka yi lecture din nan na tabbata cewa ka tambaye yan jarida daya da daya za su ce maka yanzu ne sun gane mene ya kamata a yi ma a lokacin azumi ka ga yanda she ya magana maganan bible maganan quran ya nuna cewa akwai inda muke da connection amma ba wai mun gane ba za mu zo na muna wariya muna ce wannan daban ne wannan daban ne to su al'umma fa yaya za su kawo wannan haɗin kai tsakanin su da juna su kin san mu aikin mu a matsayin yan jarida mu mu faɗa aji ne yanzu yadda kuka siya nan duka ai kuma za ku faɗa aji shi ma wani hanya ne wanda muke son duniya gaba daya su ji kuma su gane cewa yana da mahimmanci mai zaman lafiya zaman lafiya kuma ba wai za sa mutane dole su zauna lafiya ba amma akwai maganganun da za mu yi akwai abubuwan da mu za mu yi kamar conduct mu da mutane za su ga su ce eh da gaske muna zaman lafiya in ka duba nan gaba daya akwai manyan malamai ai amma duk mun zauna tare duk sun bi mu ne ma nan ba wai mun bi su bane so ya nuna cewa abin da muke yau yana da mahimmanci sosai kuma sun ga mahimmancin shi shi yasa suka zo yan jaridan da sun fita ma muna bege cewa report mu zai yi nisa sosai kuma zai zo da ah, ma'ana sosai wanda zai taɓa rayukanmu gaba ɗaya. hajiya ramatu abdulsalam ta jagoranci kungiyar mata musulmi ta kuma yaba da yunkurin 'yan jarida na haɗa kan jama'a idan har 'yan jaridu za su iya yin irin abu hakan nan i'm sure wayansu organization kungiyoyi za su gani su ma su yi kokoya don a ci gaba da zaman lafiya ba don komi na ce haka ba don akwai mutanen da sun yadda da allah da annabi kamar da suka yarda da duk abin da ya fito daga bakin 'yan jarida idan suka ji wa 'yan jaridu su iya yi irin wannan abu sun kawo musulmai da christian tare har aka yi abu haka nan gaskiya ci gaba ya zo mana kuna mata kuma ku ne ya kamata a ce kuna tarbiyyantar da 'ya'ya ta yadda za a fahimci juna har a kawo wannan zaman lafiya tsakanin al'umma daban-daban musamman mabambantan addinai me kuke faɗakarwa musamman ma mata oh, alhamdulillah ah, kamar da na ce kungiya na hajji adama girl child foundation banda haka na ina kungiyoyi da yawa ni du inda dai nake inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya kamar gidana yawanci domestic servants ina christians ne a gidan iyayena na girma du domestic servants din iyayena christians ne kamar inda na ce sanda na girma na san wa'anda suke tare da mu ba uwa daya uba daya bane kuma su christians ne lokacin mun girma angonmu wanda ya san du daga sarkin arab world muna cakuɗe ne da musulmai da christians ba mu san juna wai mu wannan kai christian wannan kai musulmi ba so ni da abin da nake gaya kowa yanzu angon da nake kamar lokacin crisis din nan du musulmai da suke angon sun bar gurin ni da mai gida family na ne kawai muke gurin ba don komi ba don zaman lafiya har ya zamana da an zo zaman lafiya aka zo kofan gidanmu ya zo ya zama inda ake miti din community aka bani secretary community din angonmu aka ce duk abin da zai faru sai a zo a ce hajiya mai gidanki na nan eh a ina nan za ce to kai ya fita fa yau za zo haka muka yi ta yi to me yafi hakan ba da mu ce zaman lafiya kuma mun gode Allah kuma har yanzu duk musulman da suka bar ango na ce ku dawo yanzu ne jos zai zauna fiye da inda muka zauna da because zaman lafiya nan mu ne za mu zauna lafiya ba allah ba ne zai zo ya ce mana mu zauna lafiya sai mun ga wa juna wai wannan abin bai da kyau wannan na da kyau Malam ɗan juma'auta wanda ya halarci taron ya ce ya samu ƙarin fahimta kan addinin Musulunci. Taro ne wanda ya kamata ya jawo hankulan jama'a ga baki ɗaya domin mu sani cewa kamar mu zama masu addinai Allah ya halarce mu mu mutane ne nasa. To duk wani abin da ya kamata mu yi domin haɗin kan junanmu domin mu tafiya ɗaya abu ne wanda muna maraba da ita ba taro ne wanda ya ce wai musulmi kadai ba ko da suke an ce ramadan lecture amma taro ne wanda ya kawo duka masu bi da kuma musulmai domin a ga mu iya gana da juna ka san addini na ne in san addininka mu san abun eh, hanyar abun da Allah yake bukata a gare mu mu masu addinai daban-daban wanda za mu iya rayuwa ba tare da wani samun damuwoyi da kuma rikice-rikicen da ake samu ba da yake ana samun irin wayannan damuwa ba ma a jihar plateau ba har ma a najeriya gaba ɗaya inda ake samun bambanci nuna bambanci tsakanin addinai da ƙabilu da sauransu kana ga kaman eh, irin wayannan tarurruka na haɗa kan al'umma zai taimaka wajen kawo zaman lafiya kwarai da gaske wannan tarurruka zai taimaka na kawo jama'a tare kamar da na riga na faɗa da farko wannan irin taro kamar haka yakan samu fahimci juna yakan sa mu san hanyar da mu za mu tafiya da juna ba tare da ba ce za mu eh, kasance ba tare da samun irin rashin yarda ba amma idan mu san menene wannan addini yake nufi menene wannan addini yake nufi zai taimaka mana domin yin tafiya tare kuma ubangiji Allah zai taimake mu domin mu gane mu fahimci juna mu yi tafiya tare domin cin gaban jihar Najeriya gaba kida. Rashin fahimta tsakanin mabambantan addinai ya zama ruwan dare ba ma a Najeriya kadai ba har ma da manyan kasashen duniya. lamarin da ke janyo kyamata da tsangwaman juna da yaƙe-yaƙe da ke haddasa rasa rayuka da dukiyoyi da janyo na ƙaso ga tattalin arzikin ƙasa. Kwamishinan Yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Musa Ibrahim Ashoms ya ce mutane kansu su ne za su warware matsalar da nemo hanyoyin sasantawa. duk wani matsala da zai ga kawo shi mutum ne ya kawo to mutum yana da dama kuma ya warware sha in aka kyale kowa ya zama inda ya ga dama amma aka bi doka ai za zauna lafiya to in ka ga mutum yana son ya tozarta ma wani ya duna cewa shi hanyarsa shine tafi to wasu kasashen ma ba su addinin nan da muke yi wasu ba sa musulunci ba sa kiristanci kuma sun ci gaba wasu suna yi kuma suna yin shi ba inda mu muke yi ba suna barin mutane masu zo bakonci misali yan da aka fi christmas mai daɗi a duniya yanzu a united arab emirates ake yanta kuma yan garin babu kirista ko mutum ɗaya balarabe duk su musulmai ne amma sun kyala mutane su zo saboda bunƙasa ma kasuwancin garinsu in ta ga turawa suna zuwa tururuwa saboda su je nan bangaren in ta je kata misali duka garin kashi goma sha biyar ne katari kashi da biyar ba ne da suka zo garin su da pakistanawa da indiyawa da sauran larabawa da kuma mutane daga afirka bai hana su ci gaba ba da suka yi gasan kwallon kafa a garin su wani stadium din ma bayan da suka yi shi mutanen da za su kalli kwallo a gurin ba su da yawa tarawa za a yi a ba da shi kyauta a ba da shi gudumawa ma wasu kasashe mu in muka tsaya kullum muna maganar addini addini kuma ba mu da gaskiya jan mu yake yi baya to mu bi hanya mai sauki mana domin a yi zaman cuɗanya a yi zama na ganewa tsakaninmu da juna Allah ku gyara tana cikin Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ja birki sai wata laraba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin 'yan jaridan jihar plateau da sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. To madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko ya fito ne daga jamila da fatima ta ado salati goma ga annabi rijau da aisha usaini dangote karasuwa tare da ado salati goma ga annabi rijau suka ce muna kira ga masu gidajen mai da cewa don girman allah da manzonsa su dinga tausayawa jama'a domin duk wanda ya tausayawa wani shi ma allah zai tausaya mishi ta inda bai zata ba sannan kuma bai kamata su manta da cewa abinda mutum ya shuka shine zai girba a ƙarshe muna addu'ar allah kawo mana mafita ko mun samu sa'idan rayuwa don daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma sakon shehu adamu rijau wanda ke cewa halin da muke ciki a rijau a wannan lokaci shi ake kira aljannar waina wato sama zafi ƙasa zafi domin baya ga tsadar man fetur da wahalar samun shi sannan kuma ba mu da wutar lantarki na tsawon lokaci wanda hakan ya sa rayuwa ta ƙara yi mana tsanani allah kyauta ya kuma kawo mana mafita amin to madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice to a takaice yau laraba sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya bayyana kudurinsa don cin yarje na tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas wanda ya hada da sakin mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a gaza ya kuma ci dalilin da ya sa ba a cimma wannan buri ba shine saboda hamas akwai wani kunshi akan teburin kuma kamar yadda muka ce babu jinkiri babu uzuri lokaci yayi in ji blinken yayi wayin <coughs> da yake magana da shugaban isra'ila ihas hazok a tel abeb a ɗaya bangaren kuma an yi gama da sanyin safe yau laraba a wasu sansanonin masu goyon bayan falastina a jami'o'in california da los angeles inda masu zanga-zanga suka yi ta jefa wasu abubuwa tare da kokarin wargaza shingayen da ke sansanin a ɗaya bangaren kuma a na ƙasar kuma 'yan sandan birnin new york sun share wa zasu zanga-zangar goyon bayan falastina a jami'ar columbia inda masu zanga-zanga suka mamaye wani ginin harabar jami'ar Yau laraba ma'aikata da masu fafutuka da sauran mutane a manyan biranen asir na Turai sun fito kan tituna don bikin ranar Mayu tare da zanga-zangar adawa da hahawa farashin kaya da kuma dokar gwamnati kan ma'aikatan tare da yin kira da a ƙara haƙoƙin ma'aikata. Ranar Mayu wadda ta zo daidai ranar ɗaya ga watan Mayu ana bikin a ƙasashe da yawa don bikin 'yancin ma'aikata. Abubuwan da suka faru a ranar Mayu kuma sun ba da dama ga mutane da yawa don yada koke-koken tattalin arziki ko na bukatun siyasa. masanin kiwon lafiya na farko da ya bayyana tsarin kwayar cutar covid-19 a china ya ce an bar shi ya koma ɗakin bincikensa bayan kwanaki na zanga-zangar To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri hadda shiri na musamman na nakasa ba kasawa ba. Yanzu a madadin sarfila hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham wadda ta shirya ta da umarni da ba mu na wannan la'asariya baba ya ko makeri ne ke sallama da ku amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Wassalam.